الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za mu tashi babi na biyu babul a'arabiya hadisi mai lamba ta 578 darasi na 84 باب الأعرابية الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية babul arabiya babun komawa ƙauye da zama mutum yana cikin birni ya tashi ya koma ƙauye da zama mugun laifi ne amma wanda yake cikin ƙauye idan ya dawo birni shi kuma ƙara wayewa ne akwai al'ada da larabawa suke yi na su tsarmama wa mutum tsakanin rayuwar ƙauye da rayuwar birni a cikin ƙauye akwai jarumta akwai ƙarfin hali akwai sadaukantaka akwai sanin tsirrai akwai sanin dabbobi ƙanana da na gida da sauransu akwai juriya to amma an ka bar mutum kuma ya tafi a haka sai kuma rayuwa ta zama wata iri daban to sai su ɗauki 'ya'yansu tun suna ƙanana sai su ƙauye akwai iska kuma mai kyau sannan za a samu madarar shanu mai kyau saboda abin da shanun suke ci ba kazanta ba ne saboda haka sai su kai 'ya'yansu ƙauye a shayar da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka shayar da shi mata ne guda uku akwai mahaifiyarsa amina akwai batul aslamiya akwai halimatu sa'adiyya to haka suke sai su kai 'ya'yansu ƙauye sai su ɗan yi shekaru domin su koyo abubuwan da za su koya ƙauye sai kuma a yi maza a da su birni shi yasa Allah ta'ala ya ce babu annabi ɗan ƙauye ko ƙwaya ɗaya min ahalil ƙura duka ya ce annaba wanda ya aiko 'yan birni ne ba wanda za a tuhuma da rashin wayewa ko kuma wauta ko wani ɗabi'a wacce take ba ta mutuntaka da kamala da cika ba kama dole ana buƙatar ƙauye kamar yadda ba ƙauye yana buƙatar birni haka ɗan birni ma yana buƙatar ƙauye kuma ana samun mutum a ƙauye amma yana da halin 'yan birni kuma yana samun mutum a birni yana da halin 'yan ƙauye da aka ƙauyantaka da birnantaka sifa ce wauta tana iya samun mutum yana birni kuma nutsuwa takan iya samun mutum yana ƙauye sannan mutanen birni suna buƙatar mutanen ƙauye saboda su suke noma duk kayansu na siyarwa da muke buƙatar ci da sha a ga ƙauye ake kawo su su kuma suna bukatar kuɗin mu da aka shi yasa zaka ga sun shigo birni su siyar da kayayyakin su su koma sannan kowa yana da ƙauye ko akwai ba shi da kauye ba za ka rasa yan wasu yan uwanku a kauye da wata ran za ka je ka ziyarce su ba ko ba za ka rasa shi ko mutum kauye ba zai rasa ɗan uwansa a cikin birni da zai zo ya zauna da shi ba shi yasa duk ɗan ƙauyen da ya dawo birni in ba sa aka ci ba sai ya wuce yan birnin saboda ya koyo jarumta da ƙarfin hali daga ƙauye so shi kuma birni yana buƙatar ƙarfin hali da jarumta da juriya su kuma 'yan birni saboda babu guje-guje da tsalle-tsalle da hawa bishiya da faɗowa da noma da waye sai ka ga mutum sakato lakato bakato haka wato ba ba ƙarfi ba jajircewa mai yawa haka da ya zo sai ya kama sana'a sai ka ga allah ya sa masa albarka to kaga sai kaga an wayi gari waɗanda suke da arziki a cikin garin kuma sai ga mafi yawansu daga ƙauye suke so da su suke zuwa su kama sana'a kaɗan kaɗan kaɗan har Allah ya tashe su zama abin da za su zama su ko 'yan birni sun iya shan inuwa biyu ta gabas in ta ƙare a koma ta yamma in ta yamma ta ƙare a koma ta gabas to saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya tashi daga birni ya koma ƙauye sai idan akwai wata larura ko wani dalili da zai sa mutum ya haka akwai ma hadisi da ya zo la'anallahu man bada ba da hijiratihi illa fil fitinati cewa Allah ya tsine ma wanda yana cikin birni ya tashi ya koma ƙauye sai dai in fitina ake a birnin ka tafi ƙauyen domin ka je ka samu mafaka ko kuma wata sana'a kake kai gidan gona kai wani abu ka koma amma ka kawai ka tashi daga birni saboda birni nan ne ake samun komai daidai kowane ilimi kake so akwai shi a birni amma ka je ƙauye to sai kuma kamaka ne sannan duk wani abu da kake so na ci gaba akwai shi a cikin birni amma ka je ƙauye sai kuma abin da ka sama to saboda haka kai kanka kana birni ka koma ƙauye ba ma a yi sosai in ba wata musifa ce ta afka mutum ba haka kawai tashi ya koma ƙauyensu ce ya sai da gidansa ya koma ya koma ƙauyensu ana yi ma ana yi amma ɗan kaɗan kuma duk wanda kaga yayin akwai wata bala'i akwai wani bala'i ko ta jaraba kamar yanzu wani ya ce min ya gaji da biyan kuɗin haya sai ga kawai a ƙauyen su ba sai ya biya haya ba da haka shine matar ta ka karasa cewa zai mai da su ƙauye to can ba makaranta cikakkiya babu yara sun saba a birni ya ce ya gaji da haya gashi ya ritaya gashi ba a samun kaza yana so ya koma ƙauye da iyalan nasa can kuwa ba haya kuma ga ruwa nan su kuma yara sun tashi a birni ba su san wahalhalin ƙauye ba juriya kauye ba mutumin birni ma koma ƙauyen wani abu ya cije shi ma ai sai mutu <laughs> tunda bai saba ba to saboda haka a da dalilan da suka sa aka hana kamar da alhafiz ibn hajar asqalani ya ce wa kana izzaka muharraman yace a farko farkon musulunci domin ana so a cika madina ana so a cika madina don a samu ƙarfin jama'a kuma daular musulunci da annabi ya kafa ta samu jama'a da yawa yadda ko farmaki za a kawo ba za a za a kawo farmaki mutane ba sa kusa ba kuma kun san da ba lokacin da za a kira mutane a waya a ce wani bala'i ya tashi ana so ku shigo ba wani kuma inda yake yana da nisa kafin ya shigo abin da zai faru ya faru da haka sai annabi ya zaburar da su da su dawo cikin birni su cika maka su cika madina saboda nan ne daular musulunci take da ƙarfi to shine alhafiz ya ce kana zaka muharraman ila an azina lahu shari'u fi zalika inda hululil fitan ice komawa ƙauye da zama ice haramun ne amma shari'a ta yi izini a lokacin da ake cikin fitina birni ya hautsi ne ana ta rigingimu sai kaga kai ƙauyen ma ya fi zaman lafiya sai ka tashi ka koma ƙauye ko tattalin arzikinka na zaman birnin ya karye sai ka kara ka koma ma ku da zama to saboda haka wannan yace to babu komai wakila yamna'u zamanin fitina lima ya tattaba alai min khizlan ahlil haq wasu ka ce zaman ƙauye din yana zama haramun ne a lokacin kuma da ake buƙatan mutane a birni musamman fitina ta taso wanda za su tsaya su kare ta sai suka ce bari su gudu su koma ƙauyuka to a lokacin kaga akwai khizlan ahlil haq masu gaskiya za a tozarta su ya ce lakin nazarar salaf nazarar salafi eh, ikhtalafa fi zalik ice sai dai magabata sun yi saɓani dangane ga menene ake nufi da zaman ƙauye ice fa minhum man asara salama wa ta zalal fitan yace akwai waɗanda suka koma ƙauye ɗin amma fitina suka guda da birnin ya rikice munafukai suka haɗa fitintunu da tashin hankali har ana kashe-kashe tsakanin sahabbai sai wasu suka ce su za su bar birni su koma ƙauye daga cikinsu akwai kamar sa'ad bin abi waqqas akwai muhammad bin maslama akwai ibn umar wa minhum bashar al-qitala wani kuma yace zan duba in ga waye yafi gaskiya a cikin masu faɗan nan in taimake shi dan haka sai ya dau makaminsa ya shiga cikin yaƙi wa humul jumhur sune mafi yawa وقد أخرج الطبراني min حديث جابر bin Samura رفعه la'anallahu man bada ba'dal hijrati Allah ya la'anci wanda ya koma zaman ƙauye bayan hijira illa fil sai dai in fitina ce ta sa zai koma ƙauyen fa innal badu khairun min al maqam fil ka koma ƙauye din ka je ka zauna yafi ka zauna a birni ana tashin hankali ana fitina wa fi babu ta'arrub fil fitan min as sahih yace akwai hadisai da suka zo akan komawa ƙauye din idan akwai fitina anna salamata bin al-akhwa dakhala ala al-hajjaj wannan a sharhi nake karanta dakhala ala al-hajjaj ya shiga wajen hajjaj bin yusuf al-saqafi fa qala lahu ya bin al-akwa irtadatta ala aqibika ai kayi ridda ka ba addinin musulunci yana shigowa suka gaisa ya ce ai kayi ridda karama kallah ce ah, ridda me nayi ce ka koma kauye kayi ridda ta'arrabta qala la ce ni ba ban koma ƙauye da manufa in gudu in guji gaskiya ko in guji taimaka musulunci ba walakin na rasulallahi sallallahu alaihi wasallama azina zina badwi annabi ne ya bani izini in koma wa fi riwayatin annahu sta'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil badawati wai shi yana son yana da awaki da yawa ne kuma zaman awaki a birni ba shi da daɗi sai zai ce ya rasulallah na ji ka ce wanda ya koma kauye tsinanne ne inda yana birni to ni kuma ina da awaki da yawa ina so ka ban izini a fidda ni daga cikin tsinanin nan koma kauye annabi ya ce to bismillah koma to ya ce to kaji da rin da yasa ban yi ridda ba وقد Ali Salama هذه القصة مع بريدة anna salama أن سلمة al-madina haka wata rana shi salama ɗinnan da ya koma ƙauye sai ya zo birni falaki Yahu buraida sai suka haɗu da wani sahabi buraida faƙala qala irta datta min hijiratika shi ma suna haɗuwa ce kai ridda ridda kawai ya da na haɗu da kowa sai ce na yi ridda faƙala ma'azalla in inni fi izinin min rasulillah ba haka kawai na tashi na koma ƙauye ba sai da na nemi izinin manzon Allah Sami ya ƙulu abdu ya salama ka koma ƙauye ya aslam qalu inna nakhafu an yuqda hazal an yaqda hazalika fi hijratina yace muna tsoro kada wannan ya soki ko kuma ya jawo mana matsala akan hijirar da muka baro garuruwanmu muka dawo birni muka zama sahabban annabi ana kira mu muhajirun kuma a waye gari a ce mun koma mu to muna jin tsoron kada ya ruguje mu. hal antum muhajiruna haisu kuntum sai ce ai duk inda kuke in dai hijira tana nan a ranku cewa duk sanda aka neme ku za ku fito to kuna nan a matsayin muhajirun haka da ka roto daga anas irin wannan sadaka kenan abu doda ma ya yi babu tabaddi fil fitina babin ya halatta ka koma ƙauye idan ana cikin fitina kenan ashe akwai dalili ko Haddasa na musa بن Isma'il. قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال الكبائر سبع موغا اللي في قدابة كويني أولهن الإشراك بالله farko dai a ce kawa Allah shirka Allah ka tsare mu wato duk sanda za a kirga laifi sai ka ga shirka ce a farko lalle shirka mugun laifi ce ya kamata kowa ya kokari ya san yaya ake shirka mecece ma shirkar nawa nawa ta karkasu ta ina ake zama mushriki din da mutum ya kiyaye kansa kada a same shi cikin mushrikai kuma annabi ya ce hatsarin shirka yadda take shigowa ma ba a ji wani ma sai kana cikin ma kai ta rantsuwa cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin kai ta rantsuwa cewa ba shirka kake ba kuma shirka kake to da annabi ya ce tafi tururuwa baka a cikin dare mai duhu da take rarrafe akan mulmulallen dutse tururuwa kuma a cikin dare mai duhu kuma tana rarrafe akan mulmulallen dutse dan Allah wa zai ji kan namlatu sauda ala sakratu samma fil zalma kuma yace akhfa wa shirku akhfa shirka ta fi buya min bibin namla daga rarrafin tururuwa fil zalma a cikin dare mai duhu ala sakharati sama akan dutse mulmulalle ta fi ɓuya yadda ba za ka ji tururuwa ba in ka kasa kunnanka na farko dai ga duhu na biyu tururuwa ce ba nauyi gare ta ba na uku kuma akan abin da take dama a ce akan hakki take watakila ka ji to akan mulmulallen dutse ne ko kai kai tafiya akan mulmulallen dutse za a ji balle tururuwa kuma sannan ga duhu balle ka hango ta baka ganta da ita ba baka ji ta da kunna ba to haka shirka take shigowa cikin al'umma kuma shirka kafin ta shigo ba wani musulmi da zai da ya koma mushriki haka kawai rana daya ai ya san girman shirkar ya san muninta ya san hatsarinta ita shirkar ce kafin a kai ta sai an bi matakai sai an yi shimfiɗa shimfiɗa ake yi wannan shimfiɗin ne da muke rainawa su suke ba da ƙofa a shirka yanzu shirka farko da aka yi a duniya daga girmama manyan mutane ne da ya uka da nasara a'idin musulmi ne manyan mutane ne aka sa musu sunayen gumaka mutuwa suka yi ana son su ana ji da su ana ƙaunarsa ana girmama su sai wani ya bada shawara maimakon yi ta tunanin Allah sarkiwa ne a zana su mana sai aka yi na zane sai aka ga ruwa yana goge na zanen sai aka ce a sassaƙa mana da aka sassaka sai aka ce to in za a bauta Allah a dinga zuwa gurin ana zama daga nan sai aka ce a ah, to a dinga gaya musu su gaya wa Allah sai ka zo ka ce wane ina da bukata a wajen Allah amma na san kai kafi ne kusa da Allah da aka zan yi tsani da kai ka gaya wa Allah ga ta daga za ka ce a ah, to in har za su gaya wa Allah ya yi ai su ma za su yi sai aka ce to shikenan to a ci gaba da kiransu su haka abin ya bi mataki mataki mataki har annabi ya zo shekara dubu ba hamsin yana cewa a daina aka ki fa ma amana ma'ahu illa qalil so da an yi nisa an dade ana yi haka aka dinga masa izgili ma nara kattaba aka illal ladina hum araziluna masu bin ka fa sakarkaru ne wanda bai waye ba bai da ilimi bai san abin da yake ba su suke bin haka suka dinga ga annabi nuhu ya zo ya kama sana'ar jirgin ruwa suka ce kuma kaga annabta ta ki ma ya hada da kafinta kai da ma kafinta ka fara tun farko da ya fi maka wannan wa'azi yace in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun in kuna mana ba'a kuna mana izgili za mu rama za mu hau jirgi mu tsira ko kuma ku mutu ku halaka saboda haka haka abin yake tafiya sai yayi nisa ya shiga cikin jama'a to sai kuma Allah ya kiyaye shi sa annabi ya ce duk da karatun da kiyayewar a hada da addu'a Allahumma ni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu Allah ka tsare ni kan ne maka shirka ina sane kuma ka tsare ni kan ne maka shirka koda ba na sane kakkai shirka kana sane kakkai shirka baka sane abu ne mai hatsari kuma laifi ne kwaya daya amma Allah ya faɗa alƙur'ani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi kuma annabi Isa ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'awahun nar wanda da yawa Allah shirka ya haramta masa shiga aljanna dan wuta ne kuma yace walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun dukkan annabawan da Allah ya lissafa goma sha takwas yace da sun yi shirka da duk aikin da suka wa Allah ya ruguje la in asharakta la na amaluka wala ta min minal khasirina balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin Allah ya ce da za ka yi shirka da duk aikin da kai ya wargaje man kana yarju liqa'a rabbi fal ya'mal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahadan ahadan kowaye annabi ne mala'ika ne aljani ne dabbobi ne tsirrai ne komai matsayin mutum kan ka hada shi da Allah dan ba layin su ɗaya ba wannan khaliqu ne wannan makhluqu ne duk abin da ba Allah ba komai girmansa sunansa makhluqu to wannan makhluqu ne ba a so hada shi da khaliqu in aka wa Allah haka ba a yi adalci ba ba yi abin da ya dace ba mu ma da muka tsara namu rayuwar ba ma yadda a yi mana shirka shi yasa zaka ga kowace lokal gaman ciyaman ɗaya ake mata ba biyu ba saboda ba a son shirka kowace jiha gwamna ɗaya ake mata ba biyu ba saboda ba a son shirka kowace ƙasa shugaban ƙasa ɗaya ake mata ba biyu ba saboda ba a son shirka kowace masarauta sarki ɗaya ake mata ba biyu ba saboda ba a son shirka kowace unguwa mai unguwa ɗaya ake mata ba biyu ba gunduma dakaci ɗaya ake yi yanki hakimi ɗaya ake yi masarauta sarki ɗaya ake yi ba za a ce sarakunan nan to ku ku biyu ku je ku yi ko a ce to kai a rantsar da gwamna na wannan jam'iyya a rantsar da gwamna na wannan jam'iyya ko a bashi exactive power a ce je ya aiki ku ga yadda ƙasar za ta rikice <laughs> ba zai yi ba to tun da ku ba kwaso ya za ku wa Allah kuma yanzu kai ma a gidanka kai kadai ne wa hadaka la sharika laka da wani zai yo fa ne ya shiga ɗakinka ka zo ka tare da shi mataka tana masa fifita tana ba shi tuwanka ta gafiru aula ta gafiru ba ka yafe ba sai da ƙarfinka ya ƙare aƙallan ba kai masa ta sa'adu bin ubada ba aƙalla ka zuba masa da haƙoran gaba kaga ai shirka ce mutum baya so so da haka shi yasa Allah ya ce baya son shirka a bar shi a matsayin shi kadai wa da hula sharika lahu a bauta masa shi kadai ka a ce bautan nan shi Allah yana da kishi yana da kishi shi yasa kishi ba abin ki bane sai in ba a yi shi a kan shari'a ba Allah yana da kishi wani sahabi ne aka ce in kaga mutum da mataka to ka je ka nemo shaidu mutum hudu yace wa ya faɗi wannan aka ce annabi ne ya faɗa ce to ni ba zan ba kishi malam sai sahabbai abin ya tsorata su ya za a ce maka ga abin da annabi ya ce shari'a ta ce ka nemi mutum hudu ya ce shi ya aba ya ce wallahi da kaifin ma ba ma wai da faɗin ba kaifin zan sa in datsa su a zo a tare da gawakin su to amma an tare da gawakin su kai kuma ya zaka fita in an ce in ka ce zina suka yi waye gani in ka ce kai ka gani to kai shaida ne ai zai iya ɗaukar ihtimali ka kashe shi ka kashe ta ka haɗa su don ka ce zina suka to kai ma dole za ka tafi ka yi kisan kai biyu to saboda haka sai ka je ka zaɓo mutum hudu nagartattu ka ce ku zo gidana ana wani abu ta a hankali in ka ci sa'a ba su gama ba to sai ka zo sai ka nuna su to sai a ce to shi kenan ka samu full shaidu ce a shi ba zai wannan ba gaskiya duk wannan tsarin ba zai ba sahabbai suka kawo karasa gaba annabi an ce masa ga abin da ice kwarai kuna mamakin kishinsa to ni na fi shi kishi ya ce kuma Allah ya fi mu kishi ni da shi saboda kishin Allah ne ma ya ce to kan ma ai laifin shi Allah ba ma saboda kishin Allah ya ce wala ta zina ba ma ka ku zina ba kan ma ku kusanci zinar shikenan to saboda haka wannan haka abubuwa yake da haka a nisanci shirka wa katalun nafsi sannan laifin da ke bin wannan shine kisan kai mutum ya kashe wani ko ya kashe kansa ko a kashe shi duk laifi ne ka kashe wani ko ka kashe kanka ko wani ya kashe ka da can mutanen ba su san su kashe kansu in sun shiga matsala ba amma yanzu saboda yawan kallon fina-finai da abin da marasa imani suke kafarai sai mutum ya shiga damuwa wani wai kawai saboda ya ce babansa ya shi kuɗi zai sai babur ba a baya ba ya shiga shago ya rataye kansa wani kuma saboda yana son wata bai samu ba shi ma ya rataye kansa wani saboda abin duniya ya masa an haifa masa ya'ya ya je ya rataye kansa ya kashe kansa wani saboda an kore shi a wajen aiki wani saboda jarinsa ya kare wani saboda ya yi abin kunya sai ya je ya rataye kansa da musulmi san wannan ba sai dai kai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha Allah ya kama sauki ko kai ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ko kai wuridin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ka dau zikiri kai ta kai ta wuridi har Allah iyaye ma amma ba a san musulmi da zai je ya kashe kansa ba amma saboda al'adu suna shiga juna saboda saukin gabar da yamma kudu da arewa ta haɗe an zama alƙarya guda an zama global village ƙauye duk mun zama ƙauye ɗaya komai ake a duniya kama a ƙofar gidanka ake ko a cikin ɗakinka wani ma akan tafin hannunka kake ganin duniyar to wannan yasa al'adu suke saurin sarƙafewa amma ba haka me zai sa kashe kanka lahiran nan fa in ba kai mu aka ba fa bai kamata mu kai kanmu ba mu jira a kai mu tukuna amma kawai baka san me ka shirya a can ba ai kwana ɗayan ka ƙara in dai za ka yi salati kai sallah kai istighfari alheri ne wani mutum ya yi shahada su biyu ne abokan juna yan uwan juna sai ɗaya ya shahada ɗayan ko bai yi shahada ba sai bayan shekara sai ya rasu ya sa basko suna tattaunawa yanzu wancan da ya shahada da wannan sai bayan shekara ya rasu wanne ne ya fi ya sa suka ce ina a haɗa shi da wanda ya shahada shi wannan fa kaga ya mutu a wajen kaza kaza sai annabi ya ji labari ya ce to wannan shekara ɗaya da ya ƙara kun ɗauka wasa ce raka'a nawa yayi sujjada nawa yayi istighfari nawa yayi hailala yace duba liman dala umruhu wa hasuna amaluhu madalla da wanda ya kara tsawon rai amma ya kara aiki mai kyau ai shi tsawon rai yana da amfani in za ka yi abin kirki da shi in tsiya kake yi to shine ƙara mutum ya tafi haka kan mutum ya kuskura ya zama dalilin kashe wani annabi yace duk wani laifi da kai wa Allah zaka fita ranar alkiyama in ba biyu bane shirka da kisan kai shi shirka dama Allah ya gaya ma ba zai yafe ba shi kuma kisan kai alhakin wanda aka kashe din ne kuma kaga ba kowa ne zai yafe maka a lahira ba musamman kuma wataƙila yana da mata yana da 'ya'ya yana da dangi ka kashe shi bai so ya tafi lahira ba ka tura shi to kaga aka zo aka ce shi zai yafe kaga batun ma ya yafe ma bai mata su ba to shi yasa ya ce waɗannan kakka kuskura a ce akwai alhakin rai a tare da kai ranar alkiyama saboda kisan laifin da aka fara na farko a duniya kisan kai ne watalu alaihim na ba'abu ne adama bil haƙƙi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la haka kawai dan kuma Allah ne fa ya karba ibada suka yi Allah ya karbi ta wannan ba karbi ta ba sai ce to kai da aka karbi ta aka sai na kashe ka la aqatulannaka qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin ba laifi na ne. Allah yana karɓa ne kaɗai daga masu tsoron Allah la in da ilayya yadaka litaqatulani idan ka kawo hannunka da makami ko da duka ko da sara ko da harbi dan ka kashe ni ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqatulak ni bazan kai hannuna an kashe ka ba inni akhafu Allah rabbal alamin ni uridu an wa bi ismi wa ismuka fatakuna min ashabin nar ina so ka kwashe nawa alhakin da naka alhakin ka tafi ka zama dan wuta fasawwalar da nafsuhu katala akhi zuciya ku ta fuza tashi kashe shi kawai ka san zuciya ce ta zuga ka ba abin da za a yi ka kashe banza kawai kuwa su faka ta nau da ya kashe shi kuma fas ba minan na kuma ya yi shiga nadama kuma ma lokacin fa ba a ma fara kisan ba fa ba wanda ya san ma yadda ake kisan in an kashe ma ba a san yadda ake yin jana'iza ba to don kai ya gawa a nan sai Allah ya turo hankaki guda biyu suka zo suna faɗa ɗaya kashe ɗaya sai hankaka ya rami sai ya saka wajen a cike ce a ah, to shine kabarin farko da aka fara a duniya hankaka ne fara koya wa ɗan adam yadda ake kabari shi ma sai ya kabari ya saka shi salati min azali zalika ka katabna ala a bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa qatala nasa jami'a wa man ahayaha fa annama ahaya nasa jami'a suraka da mutum yayi taka tsantsan da kisan kai wa ramyul muhsanat da kuma kage ga katangaggu ka shirya mutum kage ka ce yana luwaɗi ko yana zina ko shege ne ko fasiki ne ko lalatacce ne ko mushiriki ne ko ɗan bida'a ne ko fasiki ne baka da dalili in ka ce mutum ɗan bida'a baya bida'a ka shiga rigima ibn taymiya yace inna tabdi'a wa tafsiqa wa takfira haqqullahi wahdahu a ce ma wani kafiri ko a ce ma wani fasiki ko a ce wani dan bid'a ba fa haƙƙin wata ƙungiya ba ce ko wani mutum ba na Allah ne shi kadai wala yajuzu li ahadin an yahkuma ala ahadin bil kufri aw bil bid'ati aw bil illa bi nassin sarihin sahihin min Allah wa rasulihi baya halatta ga wani ya ma wani hukunci da cewa wani dan bid'a ne kowa na mushriki ne kowa na fasiki ne kowa na kafiri ne in bai samu hujja daga alkur'ani tabbatacciya ba bai kuma samu hujja daga hadisan manzo Allah ingatattu ba saboda kada wannan yana da abin nan saboda ka kage ha akwai babin kage a musulunci kazafi ana masa littafi a ce babul kazafi a faɗi mai ƙazafin wanda za a wa ƙazafin abin da aka yi ƙazafin da shi da kuma sigar da aka yi ƙazafin da kuma hukuncin ƙazafi bulala tamanin wallazina yarmuna sun malam ya atu bi fajilu duhun samani na jaldatan wanda ya jefa ma wani ƙage ya kai shi ƙara alƙali ya kira shi to kawo hujjar da ka faɗa abin da ka faɗa a kansa ya rasa hujja Allah ya ce to ai masa bulala tamanin sannan a sanar cewa fasiki ne kada a ƙara wata mu'amala in yaje kaka tura shi ya zama waliyinka wajen karɓa aure ka kuma ya zama shaida a ɗaurin aure in shi kaɗai ne zai je ɗaurin aure to auren bai yi ba To da ba a karɓar shaida fasiki to saboda haka kun ga kisan kai abu ne mai matsala sai ce to mai bin wannan wal arabiyatu ba'dal hijira <laughs> mutum ya koma ƙauye bayan yayo ƙaura wato dama ɗan ƙauyen ne kenan sai ya ƙaura daga ƙauyen ya dawo birni sai kuma da ya zo ya kafa a birni kuma sai kwashe kayan sai ce zai koma ƙauye ta wannan shine matsala babu sakinin ƙura babu zaman birni حدثنا أحمد بن عاصم حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت صوبان يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكن الكفور كفورا فإن ساكن الكفور كساكن القبور قال أحمد الكفور القراع القراع شيني غري قرمي wanda bai kai madina ba kamar yanzu kano ba za a ce mata ƙura ba sai da a ce madinatu kano birni to akwai kuma ƙauyuka da ci gabansu su ba za ka kira su ƙauyen ƙayau ba ko ba za ka kira su maraya karkara su ne maraya karkara wanne ne karkara ƙauyen fitik shi ne karkara to shi maraya fa wanda ya dan fara ɗagawa ba a zama birni gaba ɗaya ba tunda ba za ka ce a siyo maka kaza a samo ba inda za ka gane gari birni ko ba birni ba ne ka faɗi abu goma ka ba da kuɗin ka ce je ka siyo mu a kantin can ka ja ka ce duk babu ka ce to mu koma birni ka gani ko ka ce to akwai mai ciwo kaza a kai shi asibiti aka ce ai ba wani asibiti a nan garin ko ka ce da Allah kaza ina ya lalace a nemo min mai fulamba mai kaza mai ka faɗi sana'a goma ka ce a kira ce wai sai an je birni ko ka ce mota ta kaza kaza ya cire a ciki je ka a ce ai ba a sayarwa sai a birni to kaga diddi an sake dawo da kai birni din ko ka koma ƙauyen ma dai birnin dole ka dinga zuwa ka duk suna birnin ba wanda zai je ya supermarket ko ya mall a ƙauye wa zai siya mutumin ƙauye da yake son arha <laughs> ka je abin da ake sa dubu goma dubu ashirin dubu ɗari shi ne zai shiga ya maka ƙarya ya sai kaza ba zai siya ba so da dole yan birni su ne suka tara kuɗi mai yawa kuma suke son ƙarya shi nan su je su ta yin ƙarya su la taskunu kufura kakka zauna a can wato a karkara din ke ko fa inna sakinan kufuri kufuri ka sakinin kuburi mai zama a nan kamar mai zama a cikin kabari ne ƙala ahmadu al-kufuru shi kalman kufuru da ya zo a hadisi yana nufin alkura yana nufin karkara din حدثنا إسحاق قال أخبرنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور باب البدو إلى التلاع باب زوا قوي دومن باكروا mutum ya je bakin ruwa kuma in bakin ruwa ne kaga wataƙila mutum zai noman karkara kenan noman rani to wannan an wa mutum sauki in za shi ƙauye to ya tafi gurin da dama sana'a zai je yi ko wani aikin yi zai je yi kun ga akwai ƙauyukan da an raya su da ci gaba ko an raya su da sana'o'i yan birnin ma can suke zuwa su yi sana'a kamar yanzu nan ka tafi kura ko ka tafi bunkure ko ka tafi inda suke noman shinkafa irin su garko wasu gurare da aka kai musu ci gaba na noma ko ka tafi da dawanau wadda yake dawanau yanzu ta kusa shigo a cikin birni ta ma haɗe da birni nan gaba duk irin lokal government ɗinan da suka kewaye birnin nan to muna nan da kai zaka ga gezawa ta shigo kano wudil ta shigo kano bici ta shigo kano eh, ɗanbata ta shigo kano a kura ta haɗe da kano nan wajen madubi ta haɗe da kano duk waɗannan tun da kullum gaba ake ta yi gaba ake ta yi to da dukkan garuruwan nan da suka yi za ka fita daga kano birnin da za ka fara tarawa ko lokal gamman ɗin farko za ka tara nan ta kura kabi za ka ga yanzu an tsallaka abin nan an wuce janguza an tafi wannan garin lambu to daga lambu sai ina sai rimin gado ka gari mun gare ta ma ka ɗaya rage ta haɗe da kano so kullum jama'a ƙaruwa suke ta yi da can da ka ɗan tafi sai ka ga daji amma yanzu ko ina ka tafi sai ka gaji baka tarar da gona ba to kaga ɗan adam ƙaruwa yake ta yi kullum ƙara faɗi ake ƙara yawa ake ƙara gine-gine ake ƙara haihuwa ake yi amma kuma duk Allah ne yake ci da mutane kawai kai je ka je kasuwa ka nemi sana'a حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن البدو قلت وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو قال نعم كان يبدو إلى هؤلاء التلاع an tambayi na na aisha wai manzon Allah yakan je ƙauye ba fa zama bai je dawo ay khuruj ila albadiya albadawa hiya aliqamatu bil badiya ka koma ƙauye da zama wattila'u jam'u tal'a min abdad shine masilul ma'i inda ruwa yake kwarara annabi yakan je nan don ya sha iska mai kyau ya huta sai ya dawo gida da haka ka yi gidan gona kana zuwa gidan gona ka kwana ɗaya biyu ka dawo birni don ka shaƙi iska ka je ka da birni ya cike duk bishiyoyi sun an ciccire su babu iska mai kyau an gugurɓata yanayin saboda yawan jama'a da numfashi da masana'antu da hayaƙi, da, da gurɓatattun abubuwa kana bukatar ka dinga dan fita kana shawo iska kana dan warwarewa to kaga wannan <laughs> in ka je irin wannan ba wai ka koma can bane gaba daya sannan ko kuma in zaka koma din ba a bukata ka a birnin dan ba wani abu kake ba ba dan kasuwa bane kai balle ka kana kasuwanci da jama'a kana amfana suna amfanar ka ba malami bane kai balle ka karantawa kake ko wa'azi ba abin da kake dama cikon birni ne to tun da cikon birni ne an cunkoso, sai ka rage wa mutane cunkoso ka koma ƙauyenku kaga wannan ba matsala amma an kana amfanar da mutane ko ana amfana da kai kaga ai baka zama ciko ba ka zama kai ma alkhairi ne ga jama'a حدثنا أبو حفص علي بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن وهب قال رأيت محمد بن عبد الله بن عسيد إذا ركب وهو محرم إذا يا هو abin hawa alhalin yana cikin harama da aikin haji ko umara wa ba'a saubahu manki baihi sai cire mayafinsa daga kan kafadarsa wa wada'ahu ala fakhizaihi sai ɗaura shi a wato kugunsa wajen cinyarsa fa qultu ma haza qala ra'aytu abdullahi yaf'alu mithla haza me yasa kai wannan yace naga abdullahi yayi irin wannan to me ya kawo hadisin a ah, maganan aikin haji a cikin maganan zaman ƙauye to shi ne malamai suka ce sun rasa munasabar da isa imam bukhari ya kawo wannan kissa din a cikin maganan babul badu ila tila ko wani ya gano hmm? to suka ce abinda suke zato an kawo wannan duk da bai inganta ba suna ga watakila an kawo shi ne domin ya nuna cewa eh ai dole zaka fita aikin haji in zaka je haji haji da umara dole za zaka fita ƙauye musamman a da da babu abin hawa ɗin tafiya ake yi da da jakuna da raƙuma da waye iyayenmu da yawa anan suka zauna a sudan suka zauna a fallomi suka zauna a maiduguri a chadi a ina ne duk saboda tafiya aikin haji wani in ya je aikin hajin ya dawo sai ga can ya zauna a can yafi sai zauna ya aure ko ya aurar ko ya kama noma ko ya kama kiwo ko ya kama sana'ar da ya iya Shi shikenan duk shi yasa ga Sudan ita ce inda tafi ko ina yawan 'yan Najeriya a Afirka sun fi miliyan biyar Hausawa a Sudan akwai garin da gaba ɗaya kusan Hausa ne akwai wanda ma muke hira da shi wata ramin je Sudan yake cewa iyayensa sun zo tun shekara 300 tun kafin shi Usmanu dan Fodiyo iyayensa suka tafi aikin hajji suka makale a can da haka Hausan ma tana tafiya tana mutuwa tana tafiya tana mutuwa in banda ma hausa suna zuwa da sun manta usul ɗinsu gaba ɗaya na hausa babu man ahabba kitmana sirri babu wanda baya son surutu da gulma idan kana da majalisa biyu zaka je nan majalisa zaka je nan majalisa to kakka gaya ma wannan majalisar abinda aka yi a wannan majalisar kakka gaya ma wannan majalisar abinda aka yi a nan idan kana zama da mutum biyu wannan daban wannan daban to wannan zai hira da kai daban wannan zai hira da kai daban to kakka ɗauki ta wannan ka gaya ma wannan kakka ɗauki ta wannan ka gaya wannan sai ka zama azlifu sila na sharri wataƙila in ka zauna da wani zai zagi wani in ka zauna da wani ma zai zagi wannan to wannan ai bai san wannan ya zage shi ba wa zai kai zagin kaga kai ne munafiki kenan <laughs> sai da haka shi yasa sai da na umar wani yana zuwa majalisarsa suna hira ce kai kana zuwa majalisar mu ana hira ce eh yace kuma na ganka a wata majalisa ana hira ce eh yace to kakka kai musu maganar mu kakka kawo mana maganar su in ka je hirar ka can kuyi da su kakka ce ai dama a waccan majalisar ma rannan kai wani ai zagin kai ko ka je to kaga ka zama da kowa zai rike wannan ka'idar da ba za a samu munafunci ba in kana da abokai biyu ko kana da malamai biyu ko kana da jam'iyya biyu ko kana da mutum biyu ko kana ɗariƙa biyu ko kana ƙungiya biyu <laughs> kaga sai ka tsaya a ɗaya ko kuma kai shiru ka ɗauko magana wannan ka kawo wannan to ita kuma gulman nan ta zama sana'a ma yanzu gulma yanzu sana'a ce sosai wacce ake samu da ita da tumasanci wanda ya iya tumasanci to sai aka ga ana bashi lokaci ana hira da shi ta zagin mutane ana jin daɗi to saboda haka shi yasa ya ce wannan حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد بن عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار كانا جالسين تقاك سنما cewa wata rana sai na umar suna zaune da wasu wani mutum daga cikin ansar faja abdurrahman bin abdin alƙariyu sai ga wannan mutumin ya zo fajalasa ilaihi ma sai ya zauna aka yi hira da shi faƙala umaru inna la nuhibbu man yarfa'u hadisana mu fa ba ma son wanda zai dinga ɗaukan maganan mu yana kai ma wasu faƙala lahu abdurrahman lastu ujalisu ula'ika ya amiral muminin ni fa bana zama da waɗancan ba dan majalisa biyu bane ni dan majalisa ɗaya ne fa qala umaru bala fajalis haza wa haza wa haza ai ba laifi bane ka zauna da waɗannan ka zauna da waɗannan wala tarfa hadisana abinda muka ce maka kakka ɗauki labarin mu ka kai musu ko ba ma buƙatan jin nasu in za iya cika wannan ka'idar to ka je ka yi majalisa biyu in ko ba za ka iya yin shiru da bakinka ba abinda aka tauna a can ba za ka kai ma waɗancan ba abin da aka tauna a can ba za ka kai ma waɗancan ba to ka ka zaɓi majalisa ɗaya sun maƙali lil ansari mantaran nasa ya na ya kunu ta ba'adi sai da na'umar a cikin hira sai ce tun da ni ne khalifa yanzu wa ka ji jama'a suna cewa in na rasu zai gaje ni Tun da wannan al'ada ce mutane su dinga tattauna to in wannan gwamnan ya wucewa zai zo in wannan shugaban kasan ya wuce wa zai zo ko wannan sarki ya wuce wa zai wannan al'ada ce ba za ma ka hana mutane su tattauna wannan ba ko suna jin daɗi ko ba sa jin daɗi sai sun faɗi wannan in wanda ake jin daɗi ne sai a dinga kai Allah ka mana in ya tafi wannan in ya tafi za mu sha wahala Allah ka mana wanda zai mana daɗi fiye da shi in wahala ake sha kuma ana ta gaggawa ana duba agogo ya ma zai wuce kaga <laughs> wannan duk al'ada ce ta mutane ba za ka hana su yin wannan ba shi sa annabi gawa aka ɗauko ma sahabbai suka sharhi akan gawar annabi ya ce wajaban lahun naru aka ɗauko wata gawar suka sharhi ya ce wajaban lahun jannatu wajabat wajabat suka ce me wajabat ce wannan da kuka yi comment kuka yi ta bayani a kansa cewa mutumin kirki ne da shi ake daurin aure da shi ake jana'iza yana duba mara lafiya yana zuwa can yana taimakawa yana zama lafiya da iyalansa da 'ya'yansa da makotansa da abokansa kowa yana faɗar abu mai kyau a kansa Allah ya rubuta wannan shaidar ya karɓa kuma ya ce a wuce da shi wannan ku da aka ce ka ya zagi wancan ya ci mutunci wancan da shi aka yi faɗa shi ya maru wancan shi ya daki wancan shi to wannan shaidar taku an tattara ta an kai gaban Allah Allah ya yi sayin a kai kawai a wuce da shi wuta ice antum lahi fil ardi ku da ba kwawa kowa kage in ka ji sabai sun ce mutumin kirki ne kai to wallahi mutumin kirki ne in sun ce mutumin banza ne to mutumin banza ne su ba sa ba sa munafunci ba yadda za a yi mutumin kirki su wanke shi su bata shi ba kuma yadda za a mutumin banza su wanke shi mu yanzu za a iya ɗauka mutumin kirki a ta zagin sa mai da shi mutumin banza kuma a ɗau mutumin banza a ta wanke shi haɗa a ɗauka wani waliyin Allah ne saboda ƙarya ƙarya suka da ƙarya yabo ta yawa to yace to kakkai wannan fa addadal ansari min al muhajirina sai yace eh gaskiya ana faɗa kaji wani yana cewa an ka tafi ai ga sayyidina aliyu ga sayyidina usman ga abdurrahman bin auf ga sabi bin biyu waqas ga azubair bin awam to kowa yana da wanda yake ganin shi ya kamata a ce ya zama shugaban al'ummar musulmi bayan ka kowa yana tattauna wannan ta lam aliyan a cikin labaran bai ce bai faɗi ali ba bai faɗi sayyidina ali ba fa qala umar fa an abil hasan yace me yasa ban ji a cikin labarin ka kawo sayyidina ali ba fa wallahi innahu la aharahu duk wanda ka lissafa dinnan ali su in kana alaihim ranar da ya zama shugaba a kansu an yi kimahum ala tariqatin min alhaqi zai dora su akan tafarkin gaskiya wato shi zaben musulunci ya bambanta da zaben da muke yanzu na demokuraɗiyya shi dama nagartattu ake zaɓa ba mutanen gari ake ba dama su yi zaɓe ba masu hankali ne suke zaɓen masu hankali sai dai a ce a yau delegate kama a ce local gamman 44 muke da su a kano sai a ce to kowace local gamman za ta ba da mutum goma mutum goma nan a zo gaban sarki kowa a ɗaga shi a local gamman ɗin a faɗi ya cancanta ya shiga zaɓe ya shiga masu zaɓen gwamna delegate sai an ɗaga kowa ya faɗi eh duk an ce ana son sa an yadda garin a turo su to waɗannan su ne za su haɗu gaba ɗaya su shiga ɗaki su kulle sannan sai a ce to a ɗaga mutum biyu a fito da shugaba mutum biyun nan shine kuma sai kowa ya tattauna a zo a yi ta mitin a yi ta rubuce-rubuce a yi ta rubuce-rubuce a yi ta rubuce-rubuce a kalli kowanne a ga dama duk mutanen kirki ne amma abin da ake so wa ya fi kirki wa ya fi dacewa da kujerar wannan ka duba zaben da aka wa na usman da sai na ali abin da yasa aka ɗauki kwanaki ba a gama ba kenan saboda sayyidina ali ya cancanta sayyidina usman ya cancanta amma kowanne akwai cancantar da yayi shi sayyidina ali ya cancanta ne bisa ilimi shi kuma sayyidina usman kirkin ba da kuɗi don aka tambayi mutane in aka tambayi mutane wa ya kamata wani su ce sayyidina ali saboda mai ai malami ne sai dina wasu su ce kai ya dan aljanna ne rannan da mota ta ta lalace ai shi ba da kuɗi akan ayar mata ta ta haihu shi ba da kaza ai kai ai ina ga shi ya kamata ma karatu ba na mai karatu ba ne amma wannan mu shi yasa sayyidina abdurrahman bin auf wanda dama su shida ne sai suka janye wa mutum uku uku suka janye wa uku sai suka dawo mutum uku uku suka ce mun janye mun sa kowa ya janye wa mutum daya sai suka zama uku shi kuma abdulrahman sai ce ni kuma na janye muku ku biyu amma ni zan yanke shawara kuma a ku in kun yadda ya ce wa sayidina usman da sayidina ali suka ce mun yadda ya to da na shina ban ɗau wannan nauyin ba saboda wajen tarjihin na sha wahala in na ɗaga hannun sayidina ali ya cancanta in na ɗaga hannun sayidina usman ya cancanta to wa zan sa ice sai da ta kai na bi gida gida ina shawara da mata kai ya kuke gani na bi yan kasuwa na bi mata na bi yara ita har sai na shiga buzu in zo kan hanya in tsaya ko in je majalisa in shiga ba a sanni bane in ji me ake ta cewa ice kawai tsakar dare sai na tashi na tafi gidan sayyidina Usman kawai ina zuwa na buga masa gida ya taso a firgice ana buga da ƙarfi ya fito sai da ce kai idan na zaɓi ali za ka bi shi ya ce da gudu ya ce kawai sai na tafi gidan ali shi ma na je na ƙwanƙwasa kai in na zaɓi usman za ka bi shi ya ce da gudu ya ce sai suka sake rikita na so ɗaya ce na so ɗaya ce ba zai bi ɗaya ba sai zaɓi wanda ba za a bin ba ya ce na dawo na sake lissafi har sai na fara bi ƙauyukan da suke gefe na ware muhajiruna na hira da su na ware ansar na hira da su na hira da wanda suka yakin badar wanda suka je uhud dinga dinga bin su gida gida gida gida ina ganin to ya za a yi yace karshe kawai sai na kira su su biyan na zauna da su yace na zagaya kowa ya yabe ku kowa ya ce kun cancanta ko akwai abin da ya faɗa yace amma mutane sun furin jayar da usman to da ka sai cewa sai ali in ne masa baya za ka yi masa ya ce kwarai sai masa mubaya sai sai dina ali ya masa mubaya shi kenan sai magana ta kare ne magana ta kare ba a sai delegate waɗannan delegate ɗin ba za su siyo ba to dama an ka tura delegate ɗin da zai siyo ya kama kasan dole a sai da shi amma an ka samu jajirtacce wanda shi ba ba kudin ne a gabansa ba lahira yake wa ai ba zai siyo ba to amma yanzu sai ya zama a irin wannan zaben da muke da karuwa da malam a ranar zaɓe dutse ne saboda a ƙa'ida ta ƙasa ta doka ba wanda zai jefa ƙuri'a biyu saboda girmansa ba kuma wanda zai jefa fiye da ɗaya saboda haka idan karuwai hamsin da ɗaya suka yi layi a nan malamai arba'in da tara suka yi layi a nan waye ce na aka duba ƙuri'ar malamai ce ga ta ajera ajera ajera amma gaba ta arba'in da tara ce wannan kuma ƙuri'a karuwa ce da 'yan dauda amma kuma hamsin da ɗaya ce kenan zaɓe ya tabbata sai tsawa to kaga wannan wannan shine haukan da yake cikin demokuraɗiyya da ba a ce masu hankali masu ilimi su yi zaɓe ba aka ce in aka tashi zaɓe abinda makoma kowa yake jikinsa aka ce kuma kowa ya shiga ciki wanda bai kamata a bawa kowa da mahaukaci da mai hankali dama su zaɓi shugaba ba sai a zaɓi masu hankali su kuma su je su zaɓi kowa sai an ɗaga sibinsa a lokal gammanin sa faɗa me matsayin wannan wannan kun yadda ya wakilce ku kun yadda mutumin kirki ne ba zai ci amana ba to kai ka rantse da girman Allah da ya saukar da Qur'ani izo 60 ba za ka ci amanan mu ba to shiga da kai za a yi a kulle shikenan ku fito mana da gwamna da haka ake yi ai da an samu sauki da an daina matsaloli ko sun gude. fihi muhammad bin abdullahi nilkari zakara bin Hibba fi sikati wannan hadisi an ce da'ifi wannan asar shi ma da'ifi ne to sai mu tsaya nan babu tu'udati fil umuri babu bi a sannu cikin lamura komai ka ai gaggawa a ba hankali ha a gane abu to Allah ya samu dace